'yan awowi kalilan bayan tsige su daga jerin shugabannin jam'iyyar da ma hana su magana da sunan jam'iyyar ko amfani da tambarin jam'iyyar MNSD nasara mai adawa jigajigan nan tare na jam'iyyar MNSD nasara mai adawa da biron zartarwar ta ya kora sun gabatar da wani babban taron gangami a jihar talaberi garin aihuwa kuma inda shugaban jam'iyyar alhaji saini umaru madugu yan adawa ake hasashen yake da karfi malam alma umaru shine shugaban reshen jam'iyyar mnsd nasara a yankin da magaram ɗaya daga cikin korarrun biron zartarwa na jam'iyyar mnsd nasara ba ka da ka'ida ba ka shiga yau mun gani mutanen da muke hudi da muna kyalewa a gidansu ma da garinsu ma ba abin da suke bartakawa sun zo sun mutu sun yi eh, zage-zage sun ba mutane tsoro kun ga tabarkalla irin 'yan adam mutane da suka halar wannan guri a'a farti ba gidan kowa bane ba bai yayuwa mutumin wanda sai gungun shi wani bi mafi yawa 'yan tace ne ma 'yan tace ta yi da farti in ka kare sai ka koma gida an ba a'a ka yarda ko baka raba. a yayin taron gangamin mai alamun mai da martani ga matakin biron koli na uwar jam'iyyar wani reshen ta na jihar talabiri a ƙarƙashin jagorancin ada shefu ya ce sam ba su ba shugaban jam'iyyar ta MNSD nasara daga yau daga rana mai kamar ta yau saboda haka maganar amanar 'yan MNSD nasara ga saini ta riga ta ƙare daga bakin yau daga yau mai kamar yau mun janye amana da muka ɗora masai ne na shi mu daga yau jihar talabiri yan da ta jihar talabiri ta tsige shi don saboda kasawa mun ce ba mu raida wanda ya kasa ya yi jagorancinmu hakan na matsayin tamkar mai da martani kenan ga cibiron da ya yi wannan taro na tsige kuwa ko ba mai da martani ne ba don sun ji mun nasa wannan niyya ce suka yi gaugawa don su ce sun tsige mu don suna tamanin mu kasa yin wannan taro. A wani mataki na jan hankali ga 'ya'yan jam'iyyarsa ta jihar Talabiri shugaban jam'iyyar Alhaji Saini Umaru ya yi wani kware-kwaren taro inda ya kira ga magoya bayansa da su kauracewa taron na 'yan tawayen da ke cikin gwamnatin jamhuriya ta bakwai da sunan jam'iyyar MNSD Nasara mai adawa. Malam Abba Attahiru kusa ne a jam'iyyar ta MNSD Nasara. ba yan MNSD kenan tun ba MNSD ne? bai kamata su taro da sunan MNSD to mu taron da waɗanda suke yi mu kamar dai eh kamar kaya ta ja kaya ne mu san da shi ba mu wannan taron ga wajen mu kamar ba a yi shi bane tunda a cikin tsarin da ake yau su ba ƴan MNSD bane eh to tunda ba amnesty bane kenan ba su ya su magana da sunan mu to sai dai wannan taron da bangarorin biyu suka gudanar a jihar Talabiri ya zo ne daidai lokacin da bangarorin ke zaman jiran mataki ko sakamakon shari'a kan karar da bangaren su Albade Abuba sa kai a gaban kotu sakamakon taron da aka yi a ranar 13 ga watan February na Biron Koli na jam'iyyar Timeless da Nasara mai cewa ya tsige su daga uwar jam'iyyar Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai